Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Yan uwa da abokan arziki, ina ma kowa fata alheri da fatar kowa na cikin ƙoshin lafiya. Na'am, a ga waɗanda ba su samu maganar abun nan ba wadda muka yi da su, waɗanda na ce su ɗan dakanta, su jinkirta min kan magana turo da abin sadakansu. To, alhamdulillah ga hatimin ya zaka insha Allahu. Eh, kuma waɗanda ya zamanto sun tura to su je gidan koren sallah wanda aka buɗe sabo da su je cikin group ɗin za su iske an yi saki hatimin kuma da bayanan komai da komai yadda yake da yadda zai yake tsarin insha ga shi ba wani wahala kuma abin aikace ga wanda yake da shakku ko kuma kwankwanto to ya je ya ɗauki wannan sirrin ya gwada insha Allah in dai har ka yi shi yadda aka yi aka faɗe shi to insha Allah za ka iske abin da sannan ga mai tambaya kuma sai ya ƙara bi na a number waya nawa 09031 46605 dan malam insha dan malam jika insha Allah ko kuma ka bi ni a private nawa insha Allah to fata alheri ga duk admin admin da suke cikin wannan gida dukkanin ina ma kowa fata alheri da ku kuma waɗanda kuke ciki shehinai da almajirai da dai duka kowa ina gaida shi. Fata alheri Allah ubangiji shi amfana kuma Allah ubangiji shi taimaka shi sa a mori wannan. Na gode sosai sosai in mm. Sai kuma na kara dawa kan wannan can wancan maganar in na dan uwan Hatimin guda saboda kun san guda biyu ne aka bayar. da wanda kudin shi ba su da adadi da kuma wannan eh wanda ake sawa kudin shi ake sa a akwati insha Allah shi ma Allah yadda an yi ƙasa da abin sadakan shi ga mai bukata kuma shi ma zai iya bi na private insha Allah sai in baka shi kuma ko kuma in tura shi a cikin group din da an ka buɗe da sunan wannan abin sadakan insha Allah eh da sunan wannan group din bi izinin layi. To ina muku fatan alheri kuma ina fatan kowa wannan sakon da na isar ya isa ga dukkan waɗanda suke cikin wannan mujami'a saboda 'yan kwana biyu kun ji na yi shiru ban fito na saki wani sirri ko kuma na wani magana ba saboda abubuwa da suka mana yawa. Eh akwai waɗanda sun bi ne a private suna ta min magana sun ga ban samu dai damar tsaya na kula maganganun su da Allah su yi haƙuri. ya aika ne na yawa. Eh da kuma waɗanda suka ta kira na a waya ba su samu damar ɗauka ba sai dai suka tura saƙo. To masha Allahu ko saƙon idan ka kira ni a waya ba ka samu ta shiga ba to ka tura saƙo. To insha Allahu zan karanta kuma sai in kira ka ko kuma in maida maka saƙon ka insha Allah ina muku fata alheri.